Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel. Tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki, muka sake da shirin na daren Asabar, 29 ga watan Yuli na shekarar 2023. a cikin shirin za a ji ra'ayoyin wasu 'yan kasar ghana kan juyin mulkin da ya faru a kasar jamhuriyar nijar daga nan ibrahim kalmasi garba zai shigo mana da shirin sannan amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya daga hafiz tukunna Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. ƙungiyar tarayyar Turai ta dakatar da tallafin kuɗi da take baiwa Nijar, kuma ita ma Amurka ta yi barazanar yin hakan bayan da a cikin makonnan shugabannin sojoji suka sanar da hamɓarar da zababben shugaban ƙasar Muhammad Bazum daga kan karagar mulki. Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi talauci a duniya, inda suke samun kusan dala biliyan biyu a duk shekara a matsayin taimakon raya ƙasa a hukumance a cewar bankin duniya sannan kuma babbar abokiyar tsaro ce ga kasashen yammacin duniya irin su faransa da amurka waɗanda ke amfani da ita a matsayin sansani na ƙoƙarin da suke yi na daƙile har-haren masu ta yadda kayar baya a yammaci da tsakiyar afirka na yankin sahel kawo yanzu ƙawayen nijar na ƙasashen waje sun ki amincewa da sabuwar gwamnatin mulkin soja karkashin jagorancin jiran abdulrahman chiani wanda a baya shine shugaban dakarun fadar shugaban ƙasar wanda jami'an soja suka ayyana shugaban ƙasa a ranar Juma'a. Kasashen kudu maso gabashin Asiya na yin gargaɗi game da illar bambabaman kulosta na dogon lokaci a Ukraine bayan da Amurka ta aike da su zuwa keb a farkon wannan watan domin amfani da su wajen kwato yankunan da aka kwace a lokacin mamayar Rasha. an din bayyana cewa rasha na amfani da wasu babamaman kulasta kan ukraine tun farkon mamayar ta ukraine ta buƙaci washington da ta bata bababaman. waɗanda ke fashewa a cikin iska tare da watsa wasu ƙananan bama-bamai a ta da sojojin rasha suka mamaye sai dai ƙwararru a cambodia da laos sun ce bai kamata ya yi amfani da bama-baman cluster ba saboda ƙananan bama-baman da yake watsawa ba sa fashewa kuma suna kasancewa masu haɗari gwamman shekaru masu zuwa daga 1964 zuwa 1973 a lokacin yakin vietnam Cluster kasance wadda aka azabtar lokacin da Amurka ta yi ruwan bama-baman Cluster ta kuma zamanto ƙasar da ta fi shan bama-bamai a duniya. Donald Trump da manyan abokanan hamayyarsa na jam'iyyar Republican ɗaya bayan ɗaya sun gabatar da jawabi a jiya Juma'a a wani taron masu ruwa da zaki na jam'iyyar Republican na jihar Aiwa, inda babu wani daga cikin masu fafutukan neman tikiti ya ambaci cewa an shigar da sabbin tuhume-tuhumen gwamnatin tarayya akan tsohon shugaban kasar kwana ɗaya kacal kafin taron maimakon haka masu fafatawa da trump sun caceki shugaba joe biden da jam'iyyar democrat da suka yi zargin cewa ba su da alaka da amurkawa masu zaɓe sun kasa yin ƙarin bayani kan ƙarin tuhume-tuhume game da rike bayanan sirri da trump ya yi wanda watakila wata dama ce ta rage masa ta tagomashi wanda yake kan gaba a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a. lokacin uzuri ya wuce dole ne mu kammala aiki ji ron desantis zan kammala aikin gwamnan na florida ya kuma maimaita alkawarin da ya akai akai na dakatar da yin amfani da ma'aikatar shari'a a matsayin makami inda ya nuni da tsaka mai wuya na shari'a da trump yake ciki labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Australia za ta ƙara ganin ƙarin sojojin Amurka da karin jiragen sama da karin jiragen ruwa na Amurka da ƙarin makaman Amurka. Yayin da kwancen ƙasashen biyu ya kai wani mataki da jami'ai suka bayyana a matsayin babban mataki da ƙarfafawa da faɗaɗa ƙawancen sojojinsu. Amurka da Australia sun bayyana rijiyoyi da za su ƙara kasancewa sojojin Amurka da ƙarfinsu da kuma taimaka wajen shigar da Australia cikin manyan hanyoyin samar da tsaro a yau Asabar. bayan tattaunawar sa'o'i da manyan jami'an tsaron amurka da na australia da kuma jami'an diflomasiya suka yi ministan tsaron australia richard marles ya shaida manema labarai bayan kammala taron shekara-shekara na ministocin australia da amurka karo na 33 a brisbane na australia a halin yanzu australia ba ta da abokiyar da tafi amurka Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tattauna da faransa na Sri Lanka a yau Asabar kan budewa da shigar da kasashen yankin Indo-Pacific a ziyarar farko da wani shugaban Faransa ya taɓa kaiwa zuwa ƙasar tsibirin tekun Indiya. A matsayinta ne mai ba da lamuni ta hudu ga Sri Lanka, Faransa ta yi alkawarin ba da haɗin kai wajen sake fasalin basussuka don taimakawa ƙasar tsibirin farfaɗuwa daga matsalar tattalin arziki. ofishin shugaban kasar sri lanka ya ce macron ya isa kasar sri lanka a daren jiya juma'a bayan ziyarar da ya kai zuwa yankin kudancin pacific domin bikin cika shekaru saba'in da kulla hudar jakadanci tsakanin kasashen biyu amurka za ta taimaka wa taiwan da dala miliyan 345 a matsayin taimakon tsaro a wani bangare na wani shiri da aka daɗe ana jira don taimakawa tsibirin kare kansa daga mamayar cana sanarwar da fadar white house ta fitar a jiya juma'a ta ce taimakon zai je taiwan a matsayin wani bangare da za a ɗauka daga makaman da amurka ke da su a ajiye zai hada da kasidin tsaro da ayyukan ma'aikatar tsaro da ilimin soja da kuma bayar da horo da yake magana a birnin brisbane na kasar australia a yau asabar sakataren tsaron amurka lloyd austin ya jaddada yanayin kariya na makamai da tsarin da ke kunshe cikin kunshin ya kuma ce bai kamata a kalli abin a matsayin tsokana ba wannan ba canji ne daga abin da muka yi a baya ba in ji austin bayan kammala shawarorin ministocin australia da amurka tare da sakataren harkokin wajen amurka da takwaransa na australia Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da ake samun mabantar ra'ayoyi daga al'ummar jamhuriyar Nijar kan juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a ranar Laraba. Wasu 'yan kasar Ghana sun bayyana rashin amincewarsu ga juyin mulkin. duk da cewa suna ganin yanayin shugabanci ne janyo hakan wakilin idris abdullah na ɗauke da wannan rahoton wasu 'yan ghana birnin accra sun bayyana wa muryar amurka ra'ayoyinsu game da juyin mulkin da aka yi a ƙasar nijar hajiya hausa kadir english ta ce bata yi ra'ayi da wannan juyin mulkin ba amma kuma watakila rashin adalcin shugabanni ne ya jawo hakan. Juyin mulkin da aka yi a Nijar ni dai a rayi na bai yi ba amma kuma sai mu duba me ya kawo juyin mulkin. La'alla shugabanninmu ne ba su adalci. Tane na cikin wahala shi yasa sojojin nan suka ga ya kamata su canja a koma mulkin watan soja la'alla a ya gyara abubuwa daga baya dawo mulkin demokradiyya. Abba Jibril ɗan kuma a nasa bangaren ya ce wannan juyin mulkin zai yi wa dimokuraɗiyyar ƙasar Nijar targaɗe. Ya ce bai gamsu da dalilin yin juyin mulkin da sojojin suka bayar ba. Sunana Abba Jibrin Abdulhamid ɗan da kuma daga nan birnin Akara na ƙasar Ghana. Dida dai an ce mai ɗaki shi ya san inda yake yi masa yoyo to amma gaskiya ni dai a fahimta ta kamar wa'annan sojoji da suka yi wani juyin mulki kamar sun dawo da hannun agogo baya ne tunda an dasa dimokuraɗiyya. Dida dai in ka duba sun su wani suke suna din suna a akan rashin tsaro da tattalin arziki to sai ka duba ga yawancin kasashen mu na Afirka ta makoce kasa ne Najeriya ana cikin wannan hali na rashin tsaro kuma fiye ma da kasar Nijar. mallam Garba Usman ya ce juyin mulki na dawo da kasa baya ya kara da cewa idan babu zaman lafiya a kasa al'ummar kasar suna neman mafaka ne a kasashe makwabta kuma kasar Ghana na daga cikin kasashen da ake yawan zuwa don haka ba alheri bane ga Ghana. Juyin mulki da aka yi daga Nijar ba abin murna bane zuwa ga kasar gudana ko kaɗan ba ina cikin abin da ke komawa da afirka baya yanzu an ka dubi ƙasashe da dama cikin yammacin afirka suna fuskantar nasu tashe-tashe hankula daban-daban tare da juyin mulki cikin shekara ukun da suka wuce an yi juyin mulki cikin yammacin afirka cikin ƙasashe guda-guda biyar mutane wa'yan ƙasashe suna gudun barin ƙasashensu zuwa neman mafaka wa'yansu ƙasashe daban ghana na cikin inda suke zuwa shi kuma alhaji bayawa ya ce yanayin shugabanci ne ya janyo juyin mulki duk da cewa cewa ya fi amincewa da mulkin dimokuraɗiyya. sunana alhaji bayawa na zangon adojirin tsawon ghana an shigo dimokuraɗiyya saboda kowa samu yancin kansa kuma bayan mulkin soja saboda wurin faɗin faɗi ko kuma faɗin faɗa amma shugabannin afirka suka juya al'amura na saba alkawali bayan mutum ya yi rantsuwa zama shugaban kasa zai zo ya yi adalci ya kiyaye dukiyoyin kasa da amana da an zo ko ba haka bane sai cin hanci da rashawa da kuma barnan arzikin kasa To a kan haka karshe karshe irin abin da ya kamata ya faru kenan shine a koma gidan jiya na mulkin soja a gaskiya dai mun fi son a ce muna tafiya kan tsarin mulkin demokratiya ita kuma kande jamila ta yi kira ne ga al'ummar Nijar da su zauna lafiya kuma su roki Allah saukin lamarin da suka samu kansu a ciki ni ne na ku kande jamila ni ma fofowa juyin mulki yana koma da harkan gari baya abin da ya zo kuma daga Allah ne shi muna roƙon al'ummar Nijar saboda Allah da annabi ku nemi zaman lafiya Allah ya kore fitina fitina ya riga ya zo yanzu mu duka za mu roƙon Allah ne Allah ya kawo muna sauki cike kawo muna adin kai shugaban Najeriya Alhaji Bola Tinubu wanda yake shine shugaban kungiyar ECOWAS ya shirya wani taro na musamman na shugabannin yankin a Abuja a ranar Lahadi 30 ga watan Yuli domin a tattauna batun juyin mulkin Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana a gai da Idris Abdullah. Kafin mu kai ga shirin na gaba a shakata da wannan faifan. wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kamar ko da yaushe za a zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar nan mai cewa Salamu alaikum BOA Hausa. Wai don Allah wani dalili ne sa manyan ƙasashe irin su Rasha, China, Amurka, Faransa da Iran duk da karfin fada ji da kuma karfin tattalin arziki suke ta ƙara ma ƙasashenmu na afirka wai shin ma wace irin moriya suke ci a afirka har suke ta ƙara bullo da hanyoyin kyautata alaƙar su da afirkar sannan su ƙasashen namu na afirka mecece ribar su dangane da wannan dangantakar da take tsakaninsu da ƙasashen turan Masu tambayar idan an tuna su ne Sanusi madattai da magaran da Isuhu makera madattai da magaran. To idan masu tambayar da ma duk wani mai sha'awar jin ansar na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Abikwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda zai koma can baya ya ɗora tun daga inda yake cewa. kusan ayyacewa cewa sun dogara da kasashenmu ne na afirka saboda ita nahiyar afirka allah ya mata ɗimbin arziki to daga arziki kamar kamar me da me wani iri da wani iri haka misali kama daga arzikin mai ne iskar gas hasken rana filin noma dabbobi koguna da wasu ma'adinai waɗanda suke ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka haɗa su platinum waɗanda ake haɗawa a yi magungunan sauke hawan jini da su abin da ake kira wani sinadari da ake kiran kiransa chromium da californium kusan a iya cewa ma duk duniya ba inda aka kai nahiyar afirka yawan zinariya afirka tana da tarin tagulla da azurfa ga kuma yawan filin noma saboda a fadin duniya ga baki ɗaya banda nahiyar asiya ba nahiyar da ta kai nahiyar mu ta afirka fadin fili to kaga in ka dubi waɗannan ɗimbin arziki da ubangiji wa ita nahiyar afirka wacce ta kunshi kasashe hamsin da hudu ko mu ce hamsin duk da cewa an fi sanin hamsin da din saboda guda biyun ba su zamanto sun karbu ba. to yanzu yanzu dakta mu ɗauka duka mu duba mana yawan al'umma da suke rayuwa a wannan yanki wannan kasashe kamar yawan su ya kai nawa misali yawan al'umma da ke wannan nahiyar wanda kididdigar bincike ya tabbatar da cewa akwai mutum sama da biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu da suke numfasawa a wannan nahiyar wanda ma ake kiyasin cewa zuwa shekara ta dubu biyu da sittin yawan baƙin mutum ko mutumin afirka zai haura ya kai mutum biliyan biyu da rabi to kaga ko duk inda aka samu tilin waɗannan al'umma kaga kasuwa ce babba wacce za a zuba hannun jari sannan kuma a kwashi riba wannan ya ba su dama na na sanin ire-iren ɗimbin dukiya da ubangiji ya ba wannan nahiya wanda kuma suka zauna suka yi binciken ya za su yi su mu'amalance mu sannan kuma shine abin da watakila yanzu ma har ya jawo hankalinku kuke ganin cewa watakila sun fara yin yawa a afirka sannan kuma kuna ga kamar ba ribar da afirka take samu so yanzu yanzu dakta waɗannan ƙasashe da suke mannuwa da ƙasashen mu na afirka shin ta yaya ne kake ganin cewa ta yi watakila mu mu kasashen namu na afirka za mu karu da su misali ko kuma ta wani hanya ne kake ga suke ta sake nausuwa su gwamutsu su garwaya da mu to ai duk mutumin da aka ce ya fi ka ilimi ya fi ka fasahar kere-kere to kuwa misali yana da kuma makamai a hannunsa ya gudanar da bincike shekaru aru-aru a kan ire-iren dukiya da albarkatun da Allah ya ni'inta kasashenmu da su to kaga aikuwa kuwa kusan a iya cewa ya ya san ta inda zai shigo ya san me zai girba sannan kuma ya san hanyoyin da zai bi ya sarrafa waɗannan ƙasashen Wata watakila yana da kyau ƙara muku bayani da cewa ai bai daɗe nan ba ma a misali ƙasar sin ya zama na ta yi gyare-gyaren zaurukan majalisu na ƙasashe wajen goma sha biyar a ƙasashen afirka a wasu ƙasashen ma kusan fadan shugabanni ƙasa ne suka yi ta gyarawa duk a ƙoƙarin zawarcin waɗannan ƙasashen ne. to to dakta ita nahiyar afirka gaba ɗaya misali duba da yadda waɗannan manya-manyan ƙasashe suke ta ma ɗauka zuba hannun jari a ƙasashen namu na Afirka da ta, Yanzu ita karan kanta nahiyar Afirka babu wani kataɓus da kake ganin za ta iya yi wa kanta misali. Nahiyar Afirka fa ba kanwar lasa ba ce saboda kamar da na faɗa tana da zinariya akwai dukiyar kwakwa wacce akan yi amfani da ita a sarrafa a yi abubuwa da yawa a duniya sannan kuma idan muka sake dubawa ba da daɗe wannan ba rasha ta yafe ma kasashen afirka basu sukan da ake binta wanda kusan ana kiyasin cewa ya fi biliyan ashirin su kuma bahaushe ai ya riga ya faɗa cewa duk wanda ya kona rumbunsa ya san inda toka ke kudi to yanzu yanzu dakta kamar nawa ne misali misali kuma wasu kasashe ne kan iya zuba hannun jari a kasashenmu na nahiyar afirka kuma daga shekara nawa zuwa shekara nawa suka zuba irin waɗannan hannun jari kuma nawa ne yawan hannun jarin da kasashen suka zuba a shekara ta ɗaya an tabbatar da cewa akwai hannun jari na kasashen yammaci wanda ya kai dala biliyan uku. china kadai an tabbatar da cewa ta saka hannun jarinta a kasashen afirka wanda ya kai biliyan saba'in. kamfanonin amurka da suke afirka an tabbatar da cewa sun fi ɗari shida misali ko a nan najeriya an tabbatar da cewa ƙasar china tana da kamfanonin ta waɗanda sun kai ɗari da arba'in india tana da wajen ɗari da talatin da biyar idan kuma za a duba faɗin afirka ga baki dai inda china take da kamfanonin ta an tabbatar da cewa tana da kamfanoni sun fi ma dubu goma to duba da yanda tun ba a kai wannan lokaci ba ta misali wajejen alif ɗaya da ɗari takwas da tamanin da ɗaya tsakanin wannan lokacin zuwa zuwa yakin duniya na farko ko kuma zuwa alif ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu a in ka lura za ka tara cewa manya-manyan ƙasashen yammacin duniya suka ta waso sun nahiyar afirka. to dakta manya-manyan ƙasashe kamar wace kasa da wace ƙasa ce suka yi wannan waso so da ka bayani a kansa. a waɗannan ƙasashe sun haɗa da ƙasar ingila da faransa da belgium da italiya da andalusia spain kenan da portugal da. a to dakta wani irin ƙarin haske ne za ka yi mana a game da kasashen yammacin nan duba da cewa yadda yanzu ake ta faɗi tashi domin ganin wasu kasashe na nahiyar afirka sun tsaya a kan kafansu wani irin ƙarin haske za ka yi mana da kuma su masu sauraro mun su fahimci yanayin ƙasashen yammacin nan su ƙasashen yammacin nan sun fahimci cewa ƙasashen mu na afirka ko kwa nahiyar afirka akwai aƙalla guraben da za su iya shigowa da sunan ko za su tallafa mana su gudanar da kasuwancin su su kuma su samu dukiya mu kuma mu sami abin da suke da shi a to ranka da a ta yaya muke moran su su kuma ta yaya suke moran mu me muke karuwa da shi da su su kuma me suke karuwa da shi da mu. Zan lissafo mana waɗannan abubuwa ɗan da akalla sun kai guda goma. In muka dubi abin da ya kewaye duniya yanzu harkar sadarwa wayoyi ɗin nan na salula kusan ila in banda ƙasar Ruwanda da a kwanan nan aka ce ta yi fice tana era wayoyinta na kanta. To a iya binciken da na yi dai ba zan iya ce muku ga wannan ƙasa ce ta Afirka wacce ita take wayanta da kanta ba ba wai haɗawa ba. To kaga ta nan ma ƙasashen yammaci sun yi fice wajen wayoyi wajen kwamfuta wajen wajen irin su eh, bayan wayoyin tafi da gidanka da ire-iren waɗannan na'urori mu bar ƙere-ƙeren fasaha na jiragen sama da makamantansu wanda dole ne ƙasashen afirka mu sayi waɗannan abubuwan ko motocinsu ne dole mu saya da dai wasu na'urori da muke amfani da su dole mu saya daga wajen su ko kuma in mun samu a ƙasashen mu ɗin ana har haɗa su to ka nan ma za a samu hanyoyin cinikayya mu muna samun sauƙin rayuwa su kuma suna samun kuɗin shiga to akwai kuma abin da ya shafi shafi harkar yanar gizo wadda a yanzu a harkar ta kewaye duniya ana ana cinikayya ana saye da sayarwa ana harkokin bankuna ana gasanin dai al'amura da yawa waɗanda ta yanar gizo ake inganta su ake tallafa wa al'umma to kaga wannan masu suke da wannan ilimin kuma ta nan ma dole su shigo kuma dole ne a yi musanya su karbi kuɗin mu su kuma su bamu wannan abubuwan haka kuma idan muka dubi hasken rana da ubangiji ya bamu to kaga sun zo mana da fasahar sola wacce ana samun harkar samun wutar lantarki ta hanyar ita wannan hasken ranar din to kaga ta nan ma dole ne hannun dama ya wanke hannun hagu in maka dubi harkar noma wanda shine ma a ce sana'ar mutumin afirka to kaga nan ma su suke da taraktocinsu su suke da manya-manyan injina waɗanda suke kawo mana su saida mana mu kuma mu inganta harkar noma su suke da watakila a wasu ƙasashe za ka tarar su suke shigo da taki su suke da magungunan feshi da injinan feshi da makamantan wannan haka kuma in muka dobe yadda a afirka yanzu kusan kowane bakau yana so ya koma birni ne da zama a ƙauyuka suna ƙara ramewa ana koma birane to zaman birni kuma ka ga maraya dole ana bukatar ruwa ana bukatar wutar lantarki ana bukatar hanyoyin sifiri a motocin hawa da makamantansu da gine-gine to wannan duka su ma suna shigowa ta wannan harkar su taimaka mana kuma su ma su samu kuɗin mu haka kuma idan muka dobe harkar asibitoci suna da sukan kera na'urorinsu su wanda suka shafi wanda za su iya duba duk inda jikin dan adam ya samu lahani su masa gyara a gane me ke damun ka da makamantansu wanda ka iya cewa a afirkance ko a gargajiyance watakila wannan din ko da mun san yadda ake gano cututtukan dai a ba mu kai su ba to ka ga ta nan din ma hannun dama yakan wanke hannun hagu to ma iya duba kuma misali ko suturunmu da muke sawa yanzu ai kwa ga cewa ba irin suturunmu na gargajiya bane saboda mun koma mun dauki rayuwa irin ta su turawan yammaci ce kuma kaga dole ne to uwa uba kariya muna bukatar kariya saboda su suke da fasahar kera bindigogi su suke da makaman kare dangi nukiliya a harkokin siyasa mu sun shigo sun yi kene-kene a ciki kuma kaga a nan din ma zaka tara kasashe da yawa ba sa iya daga murya misali zaka tara cewa in banda yan kwanakin nan kasashe kamar na burkina faso da mali da makamantansu da suke wa kasar faransa da ta rene su bore to zaka tara cewa kusan har a yau din suna matsayin kamar ubannin gidaje mu ne mu ko muna matsayin yan gidansu to wannan ita ce alaka da take tsakaninmu da su to ranka da eh, daga ƙarshe menene fatanka ga al'umma mazauna nahiyar afirka fata kuma kun fahimci yadda abubuwan suke gudana kamar da na faɗa a alakar mu da su ba ta wuce a kayi wa dan bazawara kyauta saboda kuma ba za ka yi a banza ba uwar kake bukata da fatan ɗan kaɗan da na samu mana ya gamsar da ku na gode. Fara larata mu ne da kuya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa muna tambayoyin dr adamu babikwai na fce yola nigeria da wakilinmu muhammad salisu lado da ke shiyar yola da mu salaman Abu, da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam a gai da malam ibrahim yanzu kuma sai wasanni a takaice. da za mu fara da buga wasar cin kofin duniya ta mata zalla da ake gudanarwa yanzu haka a Australia da New Zealand a ranar Alhamis din nan da ya gabata ne kungiyar kwallon kafa ta mata zalla a Najeriya wato Super Falcons a wasar da ta buga da Australia inda Najeriya ta yi nasarar ci uku ita kuwa Australia ta yi ci biyu lamarin da ya sanya Super Falcons ta Najeriya ta yi nasara a wasar da aka buga a ranar Alhamis da ya gabata yar kwallon Super Falcons na Najeriya Azizat Oshola ita ce ta zira kwallo na uku a raga lamarin lamarin da ya sanya ta yi murna tare da kwaɓe riganta ta kayi kwana guda bayan kammala wasa ta sake wallafawa a shafin da cewar lallai mahaifinta bai ji daɗi yadda ta nuna salon murnan ba ta hanyar cire riganta a bainin duniya al'amarin ya dame shi yar wasan a Najeriya musulma ce yar asalin jihar Legas lamarin da ya sanya muka tattauna mai sharhi akan bangaren wasanni a jihar Adamawa Dairu Abubakar Galwali wadda ya faɗi nashi ra'ayi dangane da wannan lamarin zamu iya cewa shi wato Ishola mahaifin Aziza wacce ta zura kwallo na uku a wannan wasa da aka yi wanda har ya nuna wato korafin shi A duba da cewa ka san a duk lokacin da wani dan wasa wato ya ci kwallo yakan nuna za mu cewa wani murnan ne yake zuwa musu na daban wanda har wani lokaci suna kwadon wuce misali akan wannan murya amma ba akwai dokar da ta ayyana in mutum ya ana buga wasa ya cire mm. riga mm. ana ba shi katin gargadi ba eh sosai wannan haka ne doka ce ta ta kwallo duk wanda in ya ci kwallo gudun murna in ya tuɓe rigan shi mm. akan iya wato ba shi katin gargadi a kan wannan laifi da ya yi to za mu iya cewa ita ta aikata wannan abun kuma mahaifinta wato shi iso ishola mm. ya bayyana cewa gaskiya bai ji daɗin wannan al'amari ba da ya bayyana kuma ita ma ta bayyana a shafinta na twitter mm. a kuma a al'adance ko a addinance idan muka yi duba dangane da wannan al'amari Ka san cewa ya saba ma addinan mu musamman mu da muke da shi a nan na addinin musulunci da addinin christianity yanzu kuwa sai bangaren cinikayya da yan wasa inda ƙungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta kulla kwantaragi da dan wasan gaba na Najeriya Samuel Chikwueze. AC Milan din ta sanar da kula kwantaragin da dan wasan gaba na Najeriya Samuel Chikwueze wada baya ya kasance dan kungiyar Villarreal ta kasar Spain. Labaran daga kungiyar ta AC Milan da ke rukunin kungiyoyin da ke cikin gasar Serie A na kasar Italiya na nuna farin cikin kungiyar bayan daukar Samuel Chikwueze daga Villarreal. Biyaminich ta fara tattaunawa da Brighton kan golanta dan Spain David Raya mai shekaru 27 yayin da ake cewa yan Some na shirin komawa Inter Milan. Manchester United na kokarin sayar da dan wasan gaba kuma ana alakanta su da dan wasan tsakiya na Morocco Safian Amrabat. Kungiyar PSG za ta biya Bape euro miliyan 60 a matsayin tukwicin biyayya. Rahoto daga birnin Paris na cewa akwai yiwuwar PSG za ta biya dan wasanta kyalen Bape kudaden da yawansu ya kai euro miliyan 60 a matsayin tukwicin yabawa da biyayya ko kuwa amintaka da ke tsakaninsu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gai da Lado Salisu, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai an mafa a takaice. Ƙungiyar tarayyar Turai ta dakatar da tallafin kuɗi da take baiwa Nijiyar, kuma ita ma Amurka ta yi barazanar yin hakan. bayan da a cikin makon nan shugabannin sojoji suka sanar da hamɓarar da zababben shugaban ƙasar muhammad bazum daga kan karagar mulki nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi talauci a duniya inda suke samun kusan dala biliyan biyu a duk shekara a matsayin taimakon raya ƙasa a hukumance a cewar bankin duniya kasashen kudu maso gabashin asiya na yin gargaɗi game da illar bambabaman kulasta na dogon lokaci a ukraine bayan da amurka ta aike da su zuwa cape a farkon wannan watan domin amfani da su wajen kwato yankunan da aka kwace a lokacin mamayar rasha masu raro da haka ne maka kashin shirin nama na yau sai aka zance da mu da karfe shirin na safe gobe lahadi inda za mu kawo muku wani sabon shirin za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa.com har ma da shafinmu na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya na kanar shirye-shiryen mu na yau da sai da hamdun wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin washington dc ni fili hashin gumen nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum